يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهدعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت فصكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العتيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تدعوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوافوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والصور وكتاب مسكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواسع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تصبرون لا تبصرون اكرهها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مكفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمدلناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البغور الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البغور الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهي ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا خالقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه بل يأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أدرهم فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قام قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رعى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة بيزا إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فللإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى a satin da ya wuce mun kwana a ƙarƙashin fasalin da malam ya mishi take da izamul ma'asiyati alal mu'mini wa hawaniha alal fadi girman saƙon Allah a wajen mu'mini duk mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe to saƙon Allah yakan zama mishi babban al'amari to amma kuma saƙon Allah yakan zama wani abu ne da bai taka kara ya karya ba a wajen fajiri wanda bai yi imani da Allah bai yi imani da ranar alkiyama ba ko kuma bai dauki dokokin Allah sun taka kara sun karya ba malam ce shi mu'mini kullum yana ganin sakon Allah kamar wani dutse ne a kansa ta yadda yana afka ma sakon Allah dutsen zai faɗo idan ne shi amma shi fajiri kullum yana ganin sakon Allah kamar kuda ne a kan hancinsa ta yadda kawai daga ya tsaka mishi hannu zai tashi da abunsa abinsa ta yau za mu tashi a fasalin da aka mishi take da ta asirul ma'asiyati ta asirul ma'asi alal dawasi ta asirin sabon Allah akan dabbobi wata sabon Allah da mutane suke yi ba wai ya tsaya akan cutar da mutane ne kawai ba cutuwar takan shafi dabbobi da sauran tsari ba daya a wani hadisi da al-imam al-munzir ya fidda shi manzan Allah a rikin wasallam ya ce idan da hisabi ranar alkiyama zai tsaya a kan ɗan adam kan abin da ya aikata na saƙon Allansa. annabi ya ce da ya zo wa ɗan adam da sauki. ma'ana inda kawai ka tobarar da kai a rayuwa ita ce abin da za a turke ka a maka hisabi a kanta annabi ya ce da sauƙi, amma sabon allah da kai abin da ya jawo na fitina annabi ya ce bayan an gama naka kuma za a sai da kai a kan dabbobi da sauran kwari da suka cutu a sanadiyar sabon allah eh, idan aka yi fari sabon Allah aka yi to dabbobin da suka shiga cikin annobar tsari su kansu akwai hisabi tsakaninka da su a ranar alkiyama saboda ka aikata wani aiki da su ma ya afka su a cikin musiba saboda ka sunan fasalin ta asirul ma'asi ala dawasi ta asirin sakon Allah akan dabbobi wa minha daga cikin illoli na sakon Allah Allah ghaira hu min an-nasi wad dawabi wani mutum da kuma sauran dabbobi wani wanda ya saba ma Allah annan gaira hu da nas wani wanda ya saba ma Allah daga cikin mutane wanda wafi da dabbobi ya kudu alaihi zarfi, shi shu'umtin sakon Allah dan adam yakan koma kansu ma'ana bayan shi wanda ya saba ma Allah fasullan da muka yi ta karantawa a baya duka suna bayani ne akan illar da saƙon Allah zai maka kai da ke saba ma Allah to wannan fasalin kuma yana magana akan waninka wadda bai ji ba bai gani ba shi'uncin saƙon Allahnka yakan afka mishi dabbobi shi'uncin saƙon Allahnka su ma yakan aika musu yakan afka musu jama'a mun fahimta an na gaira hu minan waninsa daga cikin mutane shi mai saƙon Allah Wadda watsi da sauran dabbobi ya ƙudu alaihe shi kuma zan bi ni. saƙon Allah ɗan adam ya kan koma kansu. Fa ya haƙari ku ruwa wa gai Da shi da waninsa su kan babba ku su konu. Bishimunis na nuna wa zunubi. Saboda shukuncin saƙon Allah da kuma shukuncin dalilin ya kan babbaka al'umma, ya kan babbaka waɗanda ba su ji ba. zubairi kana abu huraira abu huraira radiyallahu anhu yace cewa innal gubara la tamutu fi wikriha zalfe yakan mutu a cikin ɗakinsa min zulmin zalimi saboda zalincin wani alzalimi sun dabbobin jeji suna da wajen shan ruwansu a jeji suna da wajen cin abincinsu suna da wajen da suke zuwa su abubuwansu sanadiyar sabon allah waɗansu fajirai duka sai abubuwa duk su kaɗe koramai su kaɗe inda suke samun ruwa ba za su samu ba abubuwa ya yake jalbe balbera da sauran tsuntsaye sukan mutu a cikin gidajensu min zulmin zalim saboda zalincin wani azzali. Shi yasa annabi yake cewa idan kun ga mutum zai yi laifi kuka ba hannun kun su aka ka zaliman au mazluman annabi ya ce ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta sabin suka ce wanda aka zalunce shi mun san yadda za mu taimake shi to amma yaya za mu taimaki dan uwanmu da zai yi zalunci annabi ya ce ku kame hannunsa gaba da zalunci ku daka mishi birki da zalunci lallai a daina a daina wa qala mujahid mujahid yace innal sahabi lalle dabbobi kal kusa usata bani adam suna tsine albarka wa masu sako daga cikin yan adam idan shaddat tsana idan kar ya tsananta a kansu dan ciyawa da suke samu ya bushe inda suke samun sharuwa babu ya kade mujahid yace innal sahabi dabbobi kal an suna tsine albarka ma ku ta bani adam masu sako daga cikin ƴan adam idan da sanatu idan fari ya tsananta duk awaki da kake ganin suna zirga-zirga su ma duk abubuwa sun tsaya musu haka suke da tsine albarka ma dukkan waɗanda suka dawo wannan musiba a bayan wa umsikal matar an rike ruwan sama wata kudu suna cewa haza bi shukumi ma'asiyar sijilin adam duk wannan masifa da muka shiga shi umfin sakon dan adam ya zai faru a wannan halin tsari kai wa kana ikrama ikrama yake cewa jawabul auri dabbobin da suke bayan kasa wa hawwamuha da da suke bayan kasa hatta na kunafi hatta cancakare wal akari hatta kunamai ya kuluna suna ta munikin alqatar an haramta mana ruwan sama ma'ana an kame ruwa da zunubi bani adam saboda zunubin ɗan adam su ba sabon Allah su yi dai a ce shukuncin sabon Allah su ya afka musu abin da suke amma idan an yi fari yi farin ya shafe mu da mu da tumakin mu ko idan an yi fari ya shafe mu da mu da dukkan jinsin abinda muke rayuwa da su na cikin dabbobi ce to dukkan dabbobin da suke bayan kasa dukkan ƙwari da suke bayan kasa hatta kyankyasaye da suke cikin gidaje da bayan gida hatta kunamai sukan ce munikin alƙasar an hana ruwan sama da zunubi bani adam saboda zanubin dan adam fala da ikamu zambihi yake cewa bai ke cewa fala da ikamu zambihi hukumar laifinsa bai ishe shi ba hatta yal'anahu man la zamba lahu yanzu har ta kai mafadi wanda ba ya saba ma Allah ma yana tsine mishi albarka dabbobi suna tsine mishi fari suna tsine mishi sauran dukkan dabbobin da suke bayan kasa suna tsine mishi ikram yace da kun ga shi sakonsa ma bai ishe shi ba abin da ya yayi koma kansa bai ishe shi ba yau gashi an wayi gari har dabbobin da za su sabon Allah suna tsine mishi shi. idan fai yanzu aka kame ruwan sama in aka kame ruwan sama a gonar yan kinta ne kawai ba ra'ayi ba ina har gonan limanin gari ba ra'ayi ba ko ana ware gonar su kaɗai su an zuwa su ba ba fasali na gaba almasiyatu warisul gurb sabon Allah yana gadar da kankanci warisul gurb yana gadar da kaskanci. mutum ya zama kankantacce walakantacce to sabon Allah na haifar da haka wa min daga cikin annal ma'asiyata sabon Allah tuwarrisu kulla yakan gadar da kaskanci. wala budda malam yake ba maka in dai kace za ka saba wa Allah in dai kace za ka saba wa Allah to ka bar ganin mutanen gari ko mutanen anguwa a cikin gidan kuma sai ka zan kaskantar cikin gidan a cikin gidan ƙwariyar ku, sai ka zan mara mutunci mara albarka a tsakanin su malam yace wa min hada cikin illan sabon Allah annal ma'siyata shi saba ma Allah tuwarridu dhulla wala budda yakan gadar da kankanci ba makawa fa innal izza kullal izzi fi ta'atillah domin daukaka da mutunci da kima mutum ya samu izza izza ta Allah ce baki daya sannan kuma ana samun ta ne ta hanyar da'a ma Allah jama'a mun fahimta fa innal izza buwaya daraja kima mutunci ɗaukaka kullal izzi dukkan ɗaukaka fi ba a tilla yana cikin ɗa'a mahalli shi yasa idan da zaka je ka tara ƴan ƙwallo dukkan su ka ce tsakanin ku da Allah dukkanin nan waye amana ba za su nuna ɗan ƙwallo ɗan uwansu ba sai su nuna wani limani ko wani mai guduma ko wani malami su shi idan da za a tara duk ɗan wiwi a ce tsakaninku da Allah suwaye mutanen kirki garin nan ba za su nuna a cikin su dole wanda za a nuna in dai mutunci ne dole sai ka samu ya kusa da Allah to gwargwadon alakarka da Allah in sai kyau gwargwadon ka abin Allah gwargwadon ka abin bayan Allah gwargwadon yadda za ka saba ma Allah gwargwadon ka abin Allah gwargwadon ka abin bayan Allah zama mun fahimta haka idan mutum mutumin kirki ne mai addini ne to idan ya yi wani abu barkatai sai dai ba mutane ba don wanda ke alaka da Allah bai kamata ya zama haka ba malam yace fa innal izza kullal izzi buwaya dukkan buwaya fi ta'atil lahi tana cikin da'a ba Allah idan al'umma tana so ta samu izza alakar da Allah yake idan kana so ka samu izza alaka ka da Allah ta yi kada ta'ala Allah yace man kana yuridu al-izzata duk wanda yake so ya kima ya yi daraja ya mutunci fa lillahi al-izzatu tabi'a to izza baki ne ta Allah ta shi kai ba wani mai ba da ita ba sai ka ce bari ka bi kafa kai ma ka san in dai izza to ta Allah ce baki fa liyatlubuha bi ta'atillahi bawa ya neme ta a wajen Allah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillahi bawa bai taɓa samun izza sai cikin da'a Allah jama'a mun nan fa innahu la ya yajiduha fa zai same ta ba illa fi ta'atillah sai wajen da'a ma Allah wa kana min du'a'i ba'd salafi yana da cikin addu'ar wani daga cikin magabata yakan ce Allahumma a'izzani bi ta'atika Allah ka izzantar da ni ka buwayantar da ni Allah ka ɗaukaka ni ta hanyar yi maka ɗa'a ma'ana Allah ka sauwake mini maka ɗa'a domin na samu izza don ya san ta wannan hanyar kawai ake samun izza raba kuɗi ka zo kana watsa kuɗi ana wawa bayan sa izza duk abin da za ka yi in kana so ka yi kima alaƙarka da Allah ta yi kyau in kana so ka yi kima alaƙarka da Allah ta yi kyau wala ta zullani bi ma'asiyatika Allah karka ƙanƙantar da ni da saba ba domin hanyar da mutum zai ƙanƙanta shi ne hanyar sabon Allah yanzu kaga idan ka dai gidan giya idan ka dai bayan gari duk wanda ya gamu da wani a bayan gari ya san ba mutum ke kima. duk wanda ya gamu da wani بس بعض الناس كي كي يجي بس ها سبوده مين سبوده الله كان سدى الله بانش كل جدول كتير ده الله كان سدى الله بانش الكون أي إنهم وطن يجي كذا بسوا وكان الحسن البصري حسن البصري يقول إنهم وإن تصفقت بهم الفتان yace ko da alfadarai suna takun takama da su kafin alfadari ko doki idan ya koshi akwai taku na takama yace to in mutanen da suke saba ma Allah wa inna wa in faqat al jibal ko da kaga alfadarai suna takun takama da su wa bihim al barabin ko da dawakai suna tauri da su suna takun takama inna kullal ma'asiya la yufayu qulubuhum kaskancin sabon Allah baya bari zukatan su ma'ana wa in taktaka bihim al-bigar alfadarai suna taku da su ma'ana koda haɗinsu su a cikin manyan mota na alfarma wa amlakat bihim al-barabin al-barabin sune dawakai in karma waɗanda suka koshi shi kansa in yana tsara yana kwat kwat kwat to wai ko irin waɗannan dawakan suna wucewa da su da sauri saboda sun koshi inna kullal ma'asiya la yufari kullu kankancin sakon Allah su bai da gwalin su bai da gwalin su kankanci na saba ma Allah da suke wannan kankan yana tare da su haka malamin ce aballahu Allah ya ki gir illa an yi billa man asabu ya ce sai ya kankanta da wajen ya same shi Allah ya ki ya ce ba abuwa duk wanda ya saba shi Allah Allah ya ki illa an yi billa man asabu ya ce sai ya kankanta da duk wanda ya ce saba shi babu a sassan kare shi in dai za ka yi sabon Allah to ka sai tiket na ka zama kaskanci ka sai tiket na ka zama kaftan Allah ya samu da shi wa kana Abdullahi ibn mubarak Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa ra'aytu dhunuba tumitu al-quluba wa kad yuriku dhulla kitmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika idyanuha yace ra'aytu dhunuba tumitu al-quluba yace ni fa na kuda zunubai sun suke kashe rayuwar zuciya mutum ya zama rayayye mai albarka yana da zuciya rayayya ya ce na lura sabon Allah illar da yake yi yakan kashe rayuwar zuciya dama ba ita mace jagora annabi ya ce a cikin dan adam akwai wata tsoka idan ta kyautatu annabi ya ce mutum ya kyautatu duka idan ta gurbata mutum ya gurbata duka mai fefe annabi ya ce zuciya ita ce jagoro ya ce to sabon Allah kashe zukata yake kashe ingantuwan rayuwar zukata yake wa kan yuri kulla idmanuha dawwama akan sabon Allah yakan gadar da iskanci wa tarku dhunub hayatul qulub barin sabon Allah a nan rayuwar zuciya yake idan kana son zuciyarka ta rayu zuciya ta zama mai haske zuciya ta zama mai albarka to ka fita harkar saba ba wa tarku dhunubi hayatul qulub barin sabon Allah a nan rayuwar zuciya take wa khairul li nafsika isyana to ba abin da yake alkhairi ba kanka shine ka saba ba sabon Allah in sabon Allah yake a zauna ka tsaya in yace a tsaya ka zauna in yace ayi kudu kai arewa wa khairul li nafsika isyana abin da yake maka alkhairi ta illa sabon Allah ne kuma ka saba ma sabon Allah amma matukar za ka saba ma Allah to babu zaman lafiya a cikin rai fasali na gaba ta'asirul ma'asiyati ala al-aqli ta'asirin sabon Allah akan hankali ta'asirin sabon Allah akan hankalin mutum in za ka saba ma Allah ba za ka zama mai hankali ba za ka taɓa samu cikar hankali ba kana nan ne kawai ana ce maka baba baba amma ke yana jin zafin abin da kake don ya san abin da kake ba na masu samun kake mana babu wani uba da yake da ɗa ɗan ya kai shekara sha bakwai sha takwas ko ɗan iska ne ɗan ya ga uban ya fito da sigari yana sha ran ɗan da ya mace. ko yaron ba da kuɗi ba ne ko yaron yana shan sigari shan sigari ubansa ta sami shirye ɗaya daga cikin illar saba ma Allah yana taɓa hankalin mai sabon Allah ba ya cikakken hankali malam yace cikin illolin saba ma Allah annal ma'asi tufsidul akala. sabon Allah fasari yana ba ta kwakwalwar mutum yana ba ta hankalin fa inna lil aqli nuran domin hankali kwakwalwa tana da haske hankali yana da haske Wanda an sun su tuttufi nuran akali wala hujja to sabon Allah ita kuma dishashe wannan hasken hankalin take yi mana yake ba makawa ba makawa mana kai kai da kake idan Allah ila hankali ko mai zuwa bayan gari duka kawo da maganar addini a hankalta a duniyance ina hankali karo ce yarinya ce za a mata aure ta su kanwar yasta ta fari ya jera neman kuma da zina wanda a babi na adalci in zai yi wa kansa adalci yarinya nan ta yi baban yana kwana a babi na hankali yasta ne to ya ce yana so ya zina ne ila hankali ba ka kalli sabon Allah a fili a duniyance ka auna shi da hankali a duniyance ka auna shi da hankali wanda kaga ya zulmi ya cikin sabon Allah yana da karancin tunani yana da karancin tunani to malam yace ɗaya daga cikin illar sabon Allah takan taɓa hankalin mutum kan taɓa hankalin mutum annal ma'asi da akala sabon Allah yakan gurɓata hankalin mutum fa inna lil akli nuran domin hankali yana da haske wal ma'rifatu tusbiqu nuran akli wala budda ita kuma sabon Allah tana gurɓata tana dishashe hasken hankali wala budda ma ne ba mata in ba za ka saba Allah sai ya fitar maka da hankali sai ya dishashe hasken hankali da basira da kake so wani za tsanti an nuru to da zarar kuma hasken ya disha shi zaƙufa wannan kasa to sai ya yi rauni sai ya tawaya sai ka ga shi da shekaru amma ba hankali illan sabon Allah ne wa kana abu salaf wani daga cikin magabata yake cewa ma asallahu ma asallaha ahadun babu wani sai zai saba ba Allah babu wani kowaye ma a ahadu babu wani ɗaya kowaye da zai saba ma Allah ta ya ji ba akuluhu ba sai hankalinsa ya bushe eh, ba za ka saba afka ba saba ma Allah ba sai hankalinka ya bushe shi yasa shi ne hankalin idan ya zai afka ba saban Allah daga lokacin da natsuwarsa ta dawo shi wallahi ya zo da hawaye da kasarin eh wanda zuciyarsa suke da sauran rayuwa kwatsan ran sai dai afka da sakon Allah shan giya ne zina ne zalunci ne shi kadai duk duniya ba wanda ya sani amma ba zai zauna lafiya saboda ne hankalinsa ya dawo cikin ba kibinsa ba ba mutuncin ba ne bai dace da tabi'ar mutum ba idan ka tabi a mutum yace la asallaha ahad hatta yaji ba aklu ba wani mutum da zai saba ma Allah kace hankalin sa ya fushi yayi saba ma Allah wa hada zahir ibn al-qayyim yace to ai wannan bayanin da wannan malami yayi abu ne kwallon asiri fa innahu law hadarahu aqluhu inda hankalin sa ya halarto lokacin da zai saba ma Allah la hajazahu an al-ma'asiya da hankalin ya tsiri shi da ba Ba idan mutum ya san Allah in mutum ya san Allah ba zai saba ma Allah da kankan ba zai saba ma Allah da kankan malam yace fa innahu law hazarahu aqlu inda hankalin sa ya so lokacin da zai aikata laifin la hadarahu an ma'asiya to da ya tsare shi daga saba ma Allah ka kalli magana ka zama ko ɗan iska ne ko ɗan iska ne wadda sana'ar ta zina idan ya ga wani na raɓan kansa zai koye shi ah, to ina hankali kai ƴaƴan mutane da kake zina da su su ba su da kubani ko kan taɓa ganin duk iskanci mutum ya ɗauko wata zai zina da yasa ba zai yi ba to amma yanzu a ma'auni na hankali abinda ba ka so yarka in ta samu miji ka ce miji ya fito a yi masa aure ka bar ta mace karuwanci tun da kake so ka aurar da ita shi wancan da kake bin ƴan san ba so ya aurar da ita ne shi ba so ya aurar da ita ne yana so in miji ya fito ka ce to ka fito ki ce miji ya fito ka bar ta mace ita zina to ina hankali ga wanda zai je ya kauye rayuwar ƴar wani shi kuma ya ce mai yasa ki ce ya fito ai sun da gagarin in kan ci da daɗi sai ka bar ƴaƴan ka fito su ma su fi daɗi ba haka bane sun da daɗi su ma ka bar su fito su ji daɗi to gaskiya ci baya su amma shi yana ganin ƴaƴan da ba malamin sai wa haza zahir ai wannan bayani amma fili yake fa inna hu law hadarahu aqluhu inda hankalinsa ya halarto lokacin saba ma Allah la hadathu an ma'asiya da ya kai da ya shi daga wannan saban Allah wa huwa fi qabdati rabb ta'ala yace fa lokacin da zai saba ma Allah yana cikin damkar Allah ne duk yadda Allah ke so yayi da shi a lokacin zai ci Allah ya mai da waɗansu biyarrai ya mai da wadansu aladu ya mai da wasu ya yi da halittu waɗansu ya halakar da waɗansu ya salwantar da waɗansu kuma shi mazinaci shi mai saba ma Allah lokacin da zai saba ma Allah ya fayyada duk yadda Allah ke so ya shi zai yi kana ganin duk inkancin dan wuyi zai sha a gaban sannan in kuma ka ga ya nufo inda dan sanda yake yana shan wuyi to bai san mai tafi ba amma in hankalin transgender in ya kaɗan sannan sai zai ƙara gaba to mutumin da zai saba ma Allah hankalinsa yana halartar shi da zai saba ma Allah sai hankalin zai shi saboda ne saboda a lokacin da zai saba ma Allah in yana cikin hayyacinsa ya san cewa yana cikin damkar Allah ne a wuta haka ƙari yana ƙarƙashin tawon Allah ne shi alkahar mai rinjaye to yana karkashin rinjayen Allah shi ya san Allah ya ji karfin bayan kokon ya fi karfin ya fi karfin wa huwa mustali'un alayhi kuma Allah yana fa mai inkaya zuwa gare shi wa fi darihi wa ala lisafihi Allah na kallon sa in ma a cikin gidansa ne in ma a kan shimfidarsa ne wa mala'ikatu shuhudun alayhi mala'ikun Allah suna halarce lokacin da yake saba wa Allah na biyu na ilaihi kuma suna kallonsa lokacin da yake saba wa Allah wa wa'izul qur'ani yanhahu wa'azin alqur'ani yana halarta in an karanta qur'ani zai ji a cikin alqur'ani abin babu kyawu wa wa'izul imani yanhahu wa'azi na imani yana halarta wa wa'izul mauti yanhahu wa'azi na mutuwa mutuwa da yake gari ake yi ita ma tana da kunne wa wa'izul nari yalhamu wa'azin wuta tana hana tana hana shi wallazi yafutuhu bil ma'asiya min kayri dunya wal akhirah abafu asafu ma yahsul lahu min as-sururi wal sannan abinda zai suce mishi sanadiyar sabon Allah na alkhairin duniya da lahira ninkin ba ninkin ma ya lahu min as-sururi wal ladzati ninkin ba ninkin Abinda zai samu ne na jin daɗi da farin cikin faɗin hannu wanda yake tuna da haka lokacin da yake rayuwa ya faɗa da Allah ya san cewa Allah na kallon kuma yana cikin damkar Allah ne kuma ya san Allah ya fi sa, mai rintaye ne a kansa zai iya hukunta shi da duk abin da zai hukunta shi ka je ka gwada ka ce wa mahaifiyarka kai na nan ciwo ko baya na nan ciwo sai ta ce Allah ya tsawaki saboda ba su da dabara duk lokacin da ta tambaye ka ciwo sai ta ce Allah ya tsawaki to kai da ka san zai iya saukar da wannan ciwon a kowane lokaci mala'ikunsa suna tare da kai suna kallon abin da yake yi a daidai lokacin da za ka saba mishi alkur'ani yana hana ka wannan sabon a lokacin da zaka saba mishi mutuwa tana karkadinka game da saba mishi a lokacin da zaka saba mishi imanin da kai da shi yana hana ka wannan sabon a lokacin da zaka saba mishi wuta jahannama tana jan kunnenka a wannan sabon sannan wallazi yaqutuhu bil ma'asiya min kai dunya wal akhirah kuma abinda zai subce mishi na alkhairin duniya da lahira idan ya saba ma Allah abu abu ma ya sun da na sururi wallan da tafiya shi ne ninkin ba ninkin abin da ya samu na jin daɗi da farin ciki ta hanyar sabon Allah wato duk wanda ya saba da Allah akwai wani alkairi da ya subce mishi to alkairin da ya subce mishi da alkairin duniya da alkairin lahira da ya suce mishi a sanadiyar wannan sabon Allah ninkin ba jin daɗin da yake gani ya samu ne a sabon Allah ninkin ba ninkin abin da yake gani ya samu na jin daɗi da kwanciyar hankali a lokacin da ya faɗa wa Allah to alkhairin duniya ta sun ce alkhairin lahira ta sun ce malam yace fa hal yakim ala al-istihara bi dalika kullihi shi yanzu akwai ne afka ga wannan laifin bayan ya san waɗannan abubuwan duka ya sani idan Allah ya saukar mishi da matsala ba mai taga wannan yi. ya sani cewa wuta tana jiran mai aikata wannan laifi ya sani cewa idan mutuwa ta cin mishi akan wannan laifin akwai matsala ya sani mala'iku suna tare da shi suna rubuta abin da yake aikatawa mala'ikun nan suna kallon abin da yake aikatawa ya sani Allah yana kallonsa a gidansa a ɗakinsa ya sani cewa sanadiyar sabon Allah nan abinda zai sukse mishi na alkhairin duniya da lahira shine ninkin ba ninkin abinda ya siya amfana da shi ta hanyar sabon Allah malam yace fa hal yasdimu ala al-istihalat bi zalika kullihi shin mutumin da ya san haka ya afka sabon Allah bayan ya san waɗannan ababa dukansu wal istighfar bihi yana mai ganin ba komai bane su akalin salim wanda yake da lafiyar hankali wanda hankalin lafiya kalau ya san waɗannan ababa gaskiya ne ya je ya afkar wannan to dole sai ya samu matsalar kwakwalwa kunne ne ya afkar wannan shi ba iska a anguwa ya san a anguwa ya san shi makwabtan sa masu rashin kallon ɗan iska ne to dan Allah ne ya ce a wannan kai ka faɗi wani daɗi kan wani daɗi kan abokanka sun san kai ɗan iska ne kai kuma kasan sun san kai ɗan iska ne to shi ne babu wata zai mutu a sai ka zo yi mishi sallah ba wata zai mutu a anguwar a ce wani zo ka ma wani sallah kai ka san ba da a kira ka ba kai ma san kira ka ba za ka ji ba don ba su iya ma a kawar ba to me me riban fada ba babu ne ne ban faɗa sai kuma ta'athirin sabon Allah akan zuci. wannan fasali da muka shune yana bayani akan ta'athirin sabon Allah akan hankalin mutum idan mutum zai zama mai sabon Allah ne sai kwakwalwarsa ta dan sai ya samu tabuwa sanadiyar wannan saba to wannan kuma wannan fasali yana magana akan ta'asirul ma'asiya alal kalbi ta'asirin sabon Allah akan zuciya wa min hada daga cikin illar saba ga Allah annal zunuba idza takasara zunubi idan suka taru suka yi yawa yau an yi gobe an yi jibi an yi tubi a alaƙar kalbi to sai a rufe kan zuciyar mai mutu yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi ya maimaita ya ƙara to abu nan gaba da zai faru shi game da zuciyarsa sai Allah ya sa a rufe kan zuciya eh, fasobi a ala kulubi sai a rufe kan zuciya fa kana min al to ana wannan rufewan sai ya zama daga cikin rafkanan ka san a mu'amalar ɗan adam a duniya babu tarko mafi haɗari a duniya da shi ɗan zai maka kamar ya rafkanar da shi kamar ya rafkanar da shi rafkanar shi ne kawai kai kana rayuwa ne a wani maganar kwanciyar kabari kwanciyar kabari duk ba wani maganar hisabi hisabi duk ba wani maganan yadda za a gargada mutane a filin kiyama duk ba ruwanka wani maganan yaya za a cire rai duk ba ruwanka sai ya shagaltar da kai da wani hidima to babu abin da za a yi kamar a ce a rayuwa mafi munin illa kamar a ce karar kana ko da kana sabon Allah amma in kana faɗace in kana faɗace to akwai fatan insha Allah za ka tsoro akwai ba za ka amma ga mutum Qur'ani bai iya ba kafin Qur'ani duk illa ka al-Qur'ani da ne to bai iya ba ba ruwan su kuma bai bai iya ba kuma ba damuwa wani bai iya ba bayan kirga shi a cikin damuwa ne bai iya ba a hadisu bai iya ba shi rabonsa da ya ɗauki littafi ya je gaban malami a koya shi a cikin shi ma bai san sun yau ba bai sani ba جدا من دي ليترو تكوي يقول لك انا تؤهل المركبة يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم الله يكي الدنيا سنسان تنتكر يا يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا الله يكي سنة مرسل كتير دفن الدنيا إن دي دنيا wallahi in kuka cikin masallacin da kifin shi wa hum an akhiratuhum kafilun Allah amma ana zuwa lahira to bai kai dan naziri ba inda za a bude nazirin addini shi a kai shi wallahi da zai wuce naziri wata babu wani babu wani babu wani ko mai da nishi komai matsala ne kuma ya san ba ku yasa kuma ya san akwai wuta akwai aljanna to wutan ko zuwa za a saka ko ya san ji akwai wuta to da kana ki إن الذين لا يرجون لقاءنا ورثوا في الحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا كافرون والذين هم عن آياتنا كافرون الله يسلم ذلك ما اتفقان من الكافرين سيدا تكتير ربكننو كما قال بعض السلف في قوله تعالى كما يدى waɗansu daga cikin magabata suka ce kamfanin Allah madaukakin sarki kalla bal Ranar ala qulubihim ma kanu yaktubun Allah ya fi a'a ya yi tsatsa ne akan zuciyarsu abinda suke aikata. ma'ana kafin Allah da suke yi har ya kai ma ya zama kirki akan zuciya shi wannan ya samu wannan wannan ya samu wannan wannan ya samu wannan kirki shi ne yanzu kuma ƙarin wanda ya zo din bai samu kun zama sai ya tsoro akan wani to ya zama kirki ke mun gane ko wani abu ne aka zuba sai zuba akan takarda wannan ma aka zubo zuba akan takarda wannan ma aka zubo to da takardar da suke yanzu in wani ya zubo ba zai samu filin da zai zuba ba sai ya zuba akan dan uwansa ya zama rana kalla bal rana ala qulubi Allah yake ai yayi kanta ne a zuciyarsu mene makano ya sibo Allah ya ce mun aikin da su kala wannan magabaci daga cikin magabata sun yace huwa zambu da zambi ne laifi bayan laifi Ya yi laifi ya zo ya ƙara wani laifi ya zo ya ƙara wani laifi ya zo ya ƙara wani laifi to wannan laifin sai ya zama mishi wannan kirkin a cikin zukata wa kare hasan hasan al yace huwa zambu da zambi ne laifi a kan laifi hatta ya aliyar kalbu har zuciyar ta zo ta makanci inda take zuba inda take fiskanta to yanzu an lullube ta da wani dauna da ke zuciyar tafiya kawai ne ita kanta ba su san inda za su jagoranci shi duk inda ta nufa kawai inda halaka duk inda alkhairi yake ba za su rikishi, shi ba za su rikishi wajen Allah ya samu wa kana bi wani daga cikin magabata ya ce lamma kasurat buruhu yayin da zunubansu suka yawaita wa ma'asihim yayin da saƙonsu ya yawaita a hafan likulubihim wannan saƙon Allah sai ya kewaye zukatansu ma'ana sai ya lullube zukatan ta ko ta ina sai zan dukkan da aka juya ta kawai sabon Allah ne kawai inda aka juya ta sabon wa abu wa aslu ba na yake asalin wannan bayani na lakanta zuciya yadda kuminan al-ma'asiya yakan yi tsatsa saboda sabon Allah ita zuciya takan yi tsatsa saboda sabon Allah faɗi za za ga galaban sanahu a yi tsira ranar to idan ya yi ta karuwa galaban sanahu haka ne ko wannan tsatsan sai ya yi rinjaye a kayan tsira ranar sai zama kirki mai zuciya wannan ya tsoro akan wannan wannan ya tsoro akan wannan duk da kike ganin wai mutum bai iya bari shan taba ta yi mishi kanta ne ta yi mishi kanta ne wannan wannan karan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan to sun zama mishi tafi shi ta saba ma Allah duk inda ka kalle ka nemi tsayin Allah idan aikata ba sai ka tuba masallah Allah kar ka bar ya shiga cikin in ya shiga jikin yakan zama kanta ne a zuciya so kankare shi yakan zama wahal sai ka ga abu ne wasa wasa ka fara shi nan gaba sai ka ga ka zo kana damuwan yaya za ka tsamfaru da shi har kan nan da da ake gani wani yakan ji bai yi daidai ba bai dace ba ya ji kuma ya bai kuma ba zai kara wata ɗaya shi ne, ran da allurar zinan tashi ta yayi yadda ka san ciwon hauka in ya tashi nan to sai yi, kuma yana nan sai da kuma tashi da wata shi kuma ya bari kuma ya koma matsalar shi ne yanzu ya zama wani yanki na ɗabi'a shi zinan yanzu ya zama halinsa zinan yanzu ya zama halinsa ya zama tafiya sau da ka wani bangare ne na rayuwar rayuwar ba za ta zauna lafiya ba sai ya yi wannan laifi kuma haka haka kuma in ba sauki Allah ya kawo shi ba haka zai zai kwanciyar kamarin ba iman haka zai zai kwanta annabi ya ce mazinaci bayi an mutum bayan kamarin hadisin al-imam bukari ya ce mazinaci baya amsa tambayar kaza hadisin samar su jin da yadda yana da cikin al'adar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. galibi idan muka yi sallar asubahi yi sallar su jin da ne yace annabi zai jiyo cikin masallaci ya kalle ni sai ce a cikin ku akwai wanda ya wani mafarki idan akwai wanda ya wani mafarki a wannan daren sai ya gaya ma annabi mafarkin da ya yi annabi sai ya fassara shi mafarkin gwargwadon yadda Allah ya sanar da shi yace wata rana bayan mun sallar asubahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya juyo da fuskance mu sai ya ce a cikin ku akwai wani ya mafarki babu annabi sai ya ce to ni na yi mafarki bayan na kwanta jiya da dare bayan na kwanta na yi mafarkin waɗansu mutane biyu sun zo mini cikin dare suka zo suka ɗaga ni annabi sai suka ce ni mun zo ne mu tafi da kai baitul maqdis da kafa annabi ya ce na shirya da kinsa suka sa a gaba suna bina a baya annabi ya ce tafiya ya yi tafiya muka shiga gaban jeji bayan jeji annabi ya ce sai muka je muka gamu da waɗansu mutane biyu a cikin jeji ɗaya yana kwanciyar jingine fiskarsa na kallon sama ɗaya yana tsaye a kansa da wani ƙaton dutse a hannunsa annabi ya ce idan ya ɗauki dutsen sai ya je ya dandaka kan wanda yake kwanciyar sai ya danda kakan ya farfashe sai ya ɗauki dutsen sai ya jefar gefe idan ya jefar da dutsen kafin dutsen ya gama birkinawa kan mutumin ya haɗe ya dawo yadda yake annabi ya sai ya koma ya sake kinkimo dutsen sai ya zo ya danda tsakayin annabi ya ce haka suke sai sai na ce wa waɗannan mutane da muke tafiya da su subhanallahi waɗannan mutane me ya haɗa su mala'iku sai suka ce mu ce mu tafi mu ce mu tafi babu tambaya annabi yace sai na wuce muna tafiya annabi ya ce sai muka sake samun waɗansu mutane biyu a cikin jejin annabi ya ce ɗaya yana tsaye kamar an ɗaure shi Ɗaya yana tsaye da wata kujiya a hannunsa hadisin yana nan shi ne hadisi na biyu a babu ta halittu kari a cikin riyadu salim yadda sai muka samu waɗansu mutane biyu ɗaya da kujiya a hannunsa mai kaifi ɗayan yana tsaye idan ya zo sai ya saki fiskar wanda ce tsayar annabi ya ce idan ya saki fiskar dama sai ya bari da idonsa da hancinsa da wannan gefen damar sai ya zubar sai ya kewaya ta bayan shi sai ya zo ya saki wani bangaren abu da wannan kugiyar annabi ya ce sai bangaren dama sai ya zo ya haɗe annabi ce su ma haka suke zai annabi ya ce na ce subhanallah na tambayi waɗannan da suka ɗauko ni Na ce waɗannan me ya haɗa su suka ce wuce mu tafi kawai babu wani jin bayani annabi ya ce na wuce muna cikin tafiya annabi ya ce sai muka je muka gamu da waɗansu mutane a cikin wani tafki wani mutum a cikin wani tafki na rubabben jini tafki ne babban tafki kuma duka abin da ke cikin tafkin annabi ya ce jini ne mai kyau annabi ya ce da na a cikin rafin sai na ga wani mutum yana iyo a cikin jinin jinin ya kama shi ya mishi linzami har bakinsa yana shan ruwan jinin annabi ya ce ruwa ne mai tsananin wari da domin na daga hankali annabi ya ce a bakin tafkin sai na ga wani mutum a zaune shi kuma ya tara duwatsu tari tari yana zaune akan duwatsu duk lokacin da na cikin jinin ya sha wannan ruwan jinin karnin jinin ya dame shi ya daga hankali idan ya yi yunkurin ya fito daga cikin jinin wannan mutumin da yake zaune a bakin tafkin sai ya ɗauki duwatsun da ya tara sai ya dinga jifansa da dutsen annabi ya ce duk dutsen da ya fefe shi gida idan ta buge shi sai ta faɗa bakin sai ya haɗe idan jifa ya mai yawa sai ya koma tsakiyar ruwan jinin sai ya sake tsayuwa a ciki idan wannan mutum na bakin rafi ya ga ya koma cikin ruwan jinin ya tsaya annabi ya ce shi ma sai ya dawo ya zaune annabi ya ce na tambaye su na ce musu bayan Allah waɗannan mutane mai ke faruwa suka ce kan wuce mu annabi ya ce muka wuce can gaba muka je muka samu waɗansu mutane ana tuya su a cikin wata tsalla annabi ya ce yadda ake tuyar waina annabi ya ce na a cikin kaskon annabi ya ce kasko ce kamar tandar da ake zuba kwalli a ciki kasanta ya yi fadi bakin ya yi tsokoku annabi ya ce lalai ka zafi maza ne da mata tsirara ana musu azaba annabi ya ce duk lokacin da aka kiza wutar wutar ya kama sai su yi ta kururuwa da farana haka dai annabi ya ce na zo ga kaza na zo ga kaza na zo ga kaza in mun samu lokaci za mu ɗauki hadisin mu karanta shi ga mabiyan can ƙarshe inda suka isa ƙarshen tafiyar sai suka isa bakin wani gida an gina shi da lulu an gina shi da kaza annabi ya siffanta gidan suna isa kofar gidan sai waɗannan mutane da suka ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gidansa sai suka ce mishi sai da sani annabi sai ce musu Allah bayin Allah ku je ku ɗauko ni a wannan lokaci ga irin abubuwan da na yi ta gani a tafiyar nan na tambaye ku babu bayani kun kawo ni wannan waje kuma za ku bar ni a nan annabi ya ce sai ya ga ɗayan ya kalli ɗaya sai ya ce mishi ba gaskiyarsa ya kamata mu yi shi bayani sai suka dawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi jagoran tafiyar sai ya ce mishi to ni dai da na jagoranci wannan tafiya ni ne mala'ika jibril wannan abokin rakiya na shi ne mala'ika jibril Allah ne ya aiko mu mu da kai mu nuna maka halin da al'ummar ka za ta kasance bayan sun mutu kafin mai tashi aljiya zaman kabari me zai faru a kabari da al'ummar ka Allah yake mu da da kai mu nuna maka yadda za su kwanta a kabari kafin a yi tashi kiyama Allah ya ba kowa sakamako da abin da ya aika. Mala'ika Jibril ce mutum da farko da muka samu ana dandaka kansa wani mutum ne daga cikin al'ummarka da ya haskace wani abu a cikin littafin Allah amma saboda hada-hada irin na yau da gobe saboda buga-buga irin na rayuwa abin da ya haddace sai ya ba ya ce to duk wanda ya samu kansa a wannan yanayi to idan ya mutu abin da za a yi mai abin da za a yi ta mishi a yake nan kafin kai yi tashin

a dalla kare mana da eh, kunna mana ne akwai wuta zama da nan a layin biyu ne yanzu yanzu nan idan muka shi kuka kan baya ke magana ya ji a ga eh, wanda na akwai koda wanda Ah, akwai wuta daga nan za a canza shi hankali kuma hankali hankali ka saka da hannun dama Sake kawai. Na'am. Yace wannan mutum da ake dandaka kansa wani ne daga cikin al'ummarka da ya haddace wani abu cikin alƙur'ani. Amma saboda kai kawo irin na rayuwa sai watsar da wannan haddace. to idan ya mutu shi wannan fasakan da a yi ta har zuwa ranar alkiyama to wannan a kai shi a mai hukunci da abin da ya dace da shi Ba wani malami daga cikin malamin musulunci ke lallai akwai aiki a gaban bayan Allah wannan fa ya je makarantar ya koya ya iya zubewa ya yi ba a bar shi ba ina kai da baka je kama to suna daga cikin wanda za a durkusa karkashin kara da Allah ya yi na waɗansu a al'ummar a gaban Allah وقال الرسول يا ربي إن قومي استكبروا هذا القرآن مهجورا الذي يا الله لا كاو كان وطن سكبنك أبيل القيامة ورسول كورسي مع القرآن وقال الرسول يا ربي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أمجدي إن قومي أي بعض قومي ولم تلك تلك الأمة اتكروا هذا القرآن مهجورا سوري وأن القرآن يكون كورسي to wannan ba ya ya koyo ya yi wa shi ba a bashi shi ba to ina kuma wanda bai koya ba malam ka san me ko kai kake hisabi ko kai kake hisabi idan za ka yi na adalci a ce kama kan ka hisabi ka koyi karatu ka iya turanci ka koyi karatu ka iya karatun hausa ka iya sauke injin mashin ka iya haɗawa ka iya tsere rafta ka iya tsora kwano kuma duk ba ka iya kurhani ba ai ka san ba da a barka ba wanda zai iya sauki injin mota ya warga zai ya haɗe a ce zai je koyon kurhani ya iya ba wanda ya iya daga abcd ya iya turanci ya je koyon kur'ani ya ce bai iya ba wanda zai iya ɗaukan jarida ta hausa ko ta turanci ya karanta daidai a sai ba zai iya ɗaukan kur'ani ya karanta sai sai ba yadda ba shi da basira ne kawo yadda za ka ɗauki dalila ta karanta ba za a kama ka ba amma in za ka karanta ƙur'ani ba za ka karanta daidai ba akwai da ko ba duk abin da aka rubuta za ka ɗauka ka karanta kuma za ka rubuta amma in ka ɗau ƙur'ani ba kai ka ba Allah adalci Allah ya saukar da alqur'ani izu 60 izu 60 ka mutu baka iya ko izu ɗaya ba ai kai ma ka san ba za ka kai labari ba izu 60 izu 60 a ba baka iya ko ɗaya ba ba baka iya ko ɗaya ba kuma kaga mutum ba bai damu ba to dai alqur'ani nan ko ni gidan ku ne ai baka ma gidan ku adalci ba ya ce to wannan na farkon shi ya je makarantar ya koya zubar waye ba a shi. na biyu da ake cakan fiskarsa annabi ya ce maka ne shi duk wanda ya mutu bai tuba daga karya ba horon da za a yi ta mishi a kabari kenan wanda ke cikin jini annabi ya ce maciyar rai ba ne duk wanda ya mutu na ciyar ba horon da za a mishi a kabari kenan wanda ake soya su hadisin al'imam bukari ya wannan wanda ake soya ya annabi ya ce mazinaci duk mazinaci azabar kabarin da kenan kafin a yi tashin alkiyama to da duk wanda bai tuba da kariya duk mazinaci da zai amsa duk wanda yake cin riba ba ya iya amsa tambayar kabari duk makaryaci ba ya iya amsa tambayar kabari da dukkan sauran laifuka suna hana mutum ya iya amsa tambayar kabari Allah ya san mu malam yace fa idza zadat galaban sadau idan ya karu ya dadu wannan tsatsan sai ya yi rinjaye a kan zuciyar hatta ya tsira ranar har ya zama kirci a kan zuciyar nan ya mamaya nan ya mamaya nan ya mamaya shi ke nan kuma sai ya zai ba da wannan kirci summa yagli sannan sai ya ci gaba da galaba akan zuciya hatta ya tsira tsaba'an har ya zama rufi wa kuflan wa katman sai ya zama rufi akan zuciya sai za ka yi ƙoƙari karatun nan ne da ake ko tsakanin magaribi da isha ka je ka samu wani wanda yake karatun Alƙur'ani a kan ne dinga baka aya sai aya eh ita rayuwa ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas ka je kana yi a je rinsa ka kai kai ma kana zuwa makaranta za ka rage hanya ko ba za ka rage ba za ka rage za ka rage a samu yau ka mutu yau ka ɗauki karatu yau ka mutu yau ɗin ka je ka koyo ƙwa'ani haka ne Allah yana alfarma Allah yana alfarma Malik ya ce, hatta ya tsira tsaba'an wa kuflan wa wannan abin da mutum yake yi على الكسر A'a wane ne? Na'am. Fayasirul kalbu fi kishawatin wa sai ya zama zuciyar ta zama cikin yana ta zama cikin wani rufi wanda ba za su iya ganin alƙilla ba ba za su iya fuskantar inda ake so ba bai za a sanar da ku zalika ba a huda guda wani basira amma idan hakan ya faru da shi ba adal guda wal basira bayan shari'a da kuma basira ma'ana hakan ya faru da shi ne bayan ya ji wa'azi ya kai ka akbar wannan laifuka ne zai yake aikatawa waɗannan miyagun ayyuka da yake aikatawa mace mala yace man idza hasala lahu zalika ba'd al kuda wal basirati kuma hakan ya faru ne bayan shiriya ta zo mishi bayan basira ta gake mishi in takata to sai rayuwar su ke ban aikata sai san atanki a rayuwa Allahu akbar sai ya samu juyewar rayuwa fasara a alamu asfalahu samansa sai ya damu kasansa duk abin da zai yi shi farfar jauriya duk abin da ya kamata a yi na daidai shi in kuma shi zai duk abin da zai yi shi na shi ba zai daidai ba saboda ne saboda albarkar rayuwar sa saboda rayuwar babu albarka saboda ka duk abin da zai yi abin ba zai yi albarka duk abin da zai yi abin ba zai yi albarka Allah ya tsare malam ce, fahina izin ya tawallahu aduwu to daga daidai wannan lokacin abokin gaban shi sai ci kan shi shi dan sai sa shi gaba wa yasuku a rana? zai kora shi duk inda yake so domin bayi da wani tallafi da zai iya ba shi kariya daga wannan kora da iblis zai da iblis zai yi kuma da inda yake so ya kai shi sai kai shi shi kenan kuma ya samu juyuwa a cikin rayuwa da shi ne za ka ji ana cewa inna ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atkum kullu a hatta wani al'azab al'alim shi kenan kuma halaka ta tabbata bacin rai madawwali ya tabbata Allah ya tsare mu ba mu kariya da kariya Allah ya tabbatar da gidan mu akan addini sai mu kana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da gaskiya abin da muke neman taimako bayan karatu